a wannan guri a wannan lokaci mai tarin albarka lalle muna godewa Allah tabaraka wa game da yadda ya mana wannan ni'ima a saninmu ne mun taru ba don ko ba domin ɗaura aure tsakanin eh, eh, ibrahim Abduljalil jalil da sidi da kuma hajiya shatu umar na umar uthman da fatan allah tabaraka wata'ala ya shiga cikin wannan lamari gaba ɗaya Lallai mu sani aure abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da a yi shi a gurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a yi aure a gurare a wato ma'ana a hadisai daban-daban wanda wannan ne dalilin da muka taru a nan gurin domin gabatar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka muke fata yanzu za mu shiga ɗaurin auren kai tsaye yadda za mu ba wa shi wato ainihin wato wakilin shi ibrahim ango kenan da kuma waliyin ita amarya shatu insha Allah za mu mika abin magana ga shi wakilin ango zuwa wato ya nemi auren wato shatu a wajen waliyinta insha Allah. To alaikum yan uwa kafin mika abin magana hannun shi wanda zai nemi wannan aure a madadin ango sai mala Ibrahim. to mu ne duka wakilan ango din kuma shi Malam Ibrahim shine zai nema kuma shine a matsayin wakilinsa kuma 'yan uwa masu bin mu online kai tsaye kasu manta da cewa wannan akwai kokari na dan uwa mai wannan feji wato sarki zaki kenan amerika New York shine wanda cikin ta dalilinsa Allah ya hada wannan al'amari sau da haka masu bibiyan wannan feji muna neman su saka shi cikin addu'o'i kan wannan ayyuka na alkhairi da yake yi na wajen haɗa wato auratayya an san dai muhimmanci kamar yadda malam ya faɗa na auratayya da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira da a yi aure tanakahu tanasalu ya ma'ashara shababi man istada minkum alba'ata falyatazawwaj da hadisai dai da yawa wanda suke kan haka to kuma shi ya zamo mai shiryawa zuwa aikin alkhairi man dalla ala alkhairi ka fa'ilihi so da haka kuma wannan kofa ce a buɗe ga duk waɗanda suke da irin wannan azuma da niyya tsakanin su mata da maza to kofan sarki zaki a buɗe take akan wannan al'amari na alkhairi in dai an daidaita din to insha Allah tabaraka wa ta'ala za a dinga kullawa muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi duka kuma duka Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya kai tsaye yanzu za mu shiga abin da ya kawo mu insha Allah sai di Malam Ibrahim to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Ibrahim Safiyanu daga Gwammaja kuma na zo ne a na zama wakili na Ibrahim Alhaji Ibrahim Abdul Jalil Al Sidi na zo nema masa aure wajen malam kabiru to ina nema masa auren yar wajen ku hajiya shatu alhaji umaru usman umaru salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan rana ta juma'a mai albarka wa'annan bayan allah sun zo neman aure na wannan baiwa allah hajiya aishatu umar usman wanda ni ne walinta a yanzu wanda kuma insha allahu rabi an bayar a gaban shagiganta, yan uwanta da jininta duk suna nan gurin muna gode Allah subhanahu wataala Allah sa albarka a cikin wannan aure duk wanda suka zo muna musu fatan alkhairi an ba da wannan aure gashi mun zo da sadaki da dubu ɗari naira dubu ɗari eh gashi kuma za mu bayar a shi an ba da sadaki dubu ɗari a shaida eh, an ba da sadaki na hajiya hatu umar usman <coughs> allah ya sa albarka allah tabbatar da allah ba su zaman lafiya alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda aka gani an yi siga shi wakilin ango ya nema kuma shi waliyan amarya ya bayar bisa sadaki naira dubu ɗari gata an kawo kuɗi hannu ba bashi ba e eh, gashi ku shaida an shaida to aure ko yanzu bisa sunna aure ya riga ya ɗauru aure ya riga ya ɗauru gashi ga shaidu ga sadaki ga wakilin ango ga, ga kuma waliyin amarya waliyin amarya ake cewa shi ango ne ake cewa wakili ya eh, yi kwarai kwaso to saboda haka <clears throat> wannan ko yanzu aure ya ɗauru, to muna ta wasu da wannan zama da muka yi muna ci gaba da gode wa ubangiji in alhamdulillah na hamadu wa na sta'a yi nuhu wa na sta'a hadi wa min shiruri an kusi na wasu yi a amalina mai yi hadin lahu fahimtar wa mai yi dalil falantajirin lahu waliyan murshida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 Ah, muna godewa wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan aure Allah ya sanya masa albarka Allah ya sanya albarka a cikinsa Allah ya sanya albarka a farkonsa ya sanya albarka a tsakiyarsa ya sanya albarka a ƙarshensa ya albarkace su ya ba su zira ɗayi ba ya zaunar da su lafiya wannan bawan Allah da ya dinga wannan kokari da shi da masu dafa masa shi ma Allah ya saka masa da alheri Allah ya karfafe shi ya shiga cikin lamuransa gaba daya ya yi masa dukkan damuwansa yadda yake hada alheri shi ma Allah ya hada shi da alheri saboda arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ta taimaka masa su ma Allah hada su da alheri ya biya musu bukatunsu ya tafi da damuwoyinsu saboda arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muna amfani da wannan dama da wannan lokaci muna roƙon Allah wannan abu da aka assasa ubangiji Allah shiga cikinsa ya buɗa shi ya faɗaɗa shi ya zama ba Najeriya ba ba Afirka ba kasashen duniya gaba daya irin wannan alherin naku ya ya ya lullube duniya gaba daya saboda arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma atina wala tuharimna wa akrimna wala tuhinna wa zidna wala tanqusna wala taqta'na wa athirna wala tusir alaina واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا هذه نواسينا الكاذبة الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الكاذب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضع لك رقبته وذلت لك نفسه وفضل لك عيناه اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نطلب أنت المطلوب ومن نسأل أنت سالك بالكرم والجود a waɗanda suka zo da nisa Allah ka da su gida lafiya Allah ka da su gida lafiya ka haɗa su da alhairai saboda arziki annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka halarci wannan ɗaurin aure su ma bukatun su Allah ka biya saboda arziki annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mai gida Allah ka biya masa bukatun sa Allah ka yi masa dukan damuwansa malliyo mai gidan dutse wannan abu dama ya saba hada shi ma ya saba hada ayyuka na alheri ya zama uba shugaba jagora shi ma Allah ka biya masa bukatunsa ka yi masa sa, ka yi masa albarka ka yi zuransa albarka اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله wannan ɗaurin aure gashi ya ɗauru cikin farin ciki da da murna kuma lalle muna taya wannan ango da amarya duka murna muna taya su murna sannan sarki zaki lallai muna taya shi murna man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati saboda haka wannan aure duk abin da aka yi na alkhairi a ciki yana da lada kuma wannan kofa tana buɗe muna kira ga 'yan social media duka masu bin wannan peji na facebook da tiktok duka wanda duk suke da irin wannan niyya to fa sarki zaki ya shirya ya bada tallafi akan yadda zai a hada a gudanar da wannan al'amari shi dan uwa da muka wakilta yana san kasan Germany da zama shi ango kenan yana Germany ga amarya ita kuma tana nan Najeriya gashi duka an zo an haɗu Allah ya haɗa ta da dalilin wannan feji ango a Germany amarya a Najeriya gashi an haɗa aure yanzu saboda haka ko a ina kake a faɗin duniya wannan feji yana in kana da bukata shikenan liman ma <laughs> idan <laughs> a to <laughs> liman ma idan yana da bukata to lallai za mu gaya sarki zaki a yi shiri insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ban sani ba sai di Ibrahim ko yana da abin da zai ce dangane da wannan al'amari sai ni malam shamani okay ni wai <laughs> ah, a'udhu billahi min shaitanir bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a ah, ba abin da zamu ce ah, sai dai godiya ga Allah alhamdulillah a bayan godiya ga Allah sai kuma godiya ga shi wannan mai wannan feji sarki zaki afsa wannan alkhairi da ya dauko wannan dai shine na farko kuma alhamdulillahi kofa a buɗe take duk waɗanda suke abin nan insha Allah za a ci gaba da yi in Allah su yadda muna nan za mu ci gaba da yi in dai an nemi alkhairi to alhamdulillah insha Allah za mu dama a mu da wannan shine aikin mu babu wani abu da muka sa a gaba sai mu ga yaya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama za su zauna lafiya a haɗu babu kuma hanya ta zaman lafiya da take nuna akwai haɗin kai irin aure idan ya zamanto cewa har mutum da mace za su haɗu su yi aure to ai zaman lafiya kenan soyayya da juna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku auri wa'inda kuke so ko masu haihuwa zan yi alfahari da ku ranar alkiyama to Allah ubangiji madan sarki ya hada mu alada na wannan alkhairi da aka hada Allah ya ba su zuriya dai ba dukkan wata fitina Allah ya kade shi kuma sarki zaki Allah ya saka masa da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah da